daga makka kuma wasu madina yau shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine kasan na arba'in da hudu a jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na koyar da tarbiyya da ladabin musulunci littafin al'adabul mufrad na babban malamin musulunci a shekul imam abu abdullah muhammad bin ismail amirul mu'minin fil hadith al-bukhari mai littafin sayul bukhari allah ka dikan shi da rahma idan ba manta ba mana nan dai a cikin babin da malam ya kulla Babu yukaffiru ma almarak fa yuqsimu fi jirani wanda duk zai farfesu ko romo a gidansa ya yawaita ruwan don ya rarraba aikawa wa makota mun ji hadisin farko a cikin wannan babi hadisi na ɗari da goma sha uku a yau za mu tashi hadisi na ɗari da goma sha hudu malam ya ce an abi zarrin an samo daga abu zarrin ilgifari Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana annabi ya ce masa ya abazar ya kai abuzar idza tabakta marakatan idan za ka dafa farfesu in za ka yi romo fa aksir ma almaraka to ka yawaita ruwan farfesun in za ka yi farfesun kaza ko na ƙashin rago ko na kayan ciki annabi ya ce ka zuba ruwan da yawa ka sa magi sosai ka haɗa kayan ƙanshi ta yadda duk makota za su ji kuma annabi ya ce wata ahad jiranak sai ka kula ka tattala saboda makotanka a ɗan aika musu ta tsoka ɗaya a kwano amma kuma a cika kwanon da romo a kuma haɗa da bire da aika musu <laughs> jama'a kun gani wannan ƙanshi da suka sha an aika musu da roman kuma an haɗa da ɗan watan bire da haka ko da cinya ɗaya ce ko kai da ƙafa dai a aika musu ta yadda za su ɗan haɗa da biredin in Allah so za su mai da yawunsu amma maƙota kanshi ya tashi sun gane daga gidanka ne amma sai dai su ta haɗe miyau a ƙarshe ba abin da za a aika musu da shi to ko da da baki ba su ce Allah ya isa ba to zuciya na nan na faɗi kuma Allah zai saka musu tunda annabi ne ya ce kai haka kaki kuma ƙanshin ya dame su sai ya ce au a wiksin fi jarika a ko an au iksin fi jarika ko kuma ka rarraba ka aika da makotanka Allahu akbar Allahu akbar wannan hadishi yana nuna mana girman haƙƙin makoci har a abin da za ka ci in dai ƙanshin zai kai makota to ka kiyaye haƙƙinsu a kan abin da za ka ci jama'a kun gane Allah ya tsare mu babu khairul jiran babu jiran ko babu khairul jiran babu da zai magana akan mafi alherin makota wanda kake makotaka da su man ji gida arba'in a dama arba'in a hagu arba'in gaba arba'in baya to a cikinsu waye mafi alheri hadisi na ɗari da sha biyar عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للي النبي ياتي خير الأصحاب عند الله mafi alherin abokanka a gun Allah, mafi alheri a cikin abokai, watan gurub ɗinku na abokanku, a cikin kuma fi alheri a gun Allah ta ala maɗaukakin sarki khairukum li sahibi wanda ya fi yin alheri ga abokin shi waye fi ma alheri a abokai to a wurin Allah ya fi alheri ya fi saura jama'a kun gane amma za a ga mutum abokinka ne amma fa shi wayo mai sarkin wayo Hmm. jama'a kun gane abokin kai ana ganin ku tare amma wallahi shi wayo sarki ne na wayo dan damuki ne maliki ne kankamo ne wallahi abin shi baka sai ka ci ba amma da an tashi lissafin abokai za a ci a ah, ai wani babban abokin shi ne amma baka taba cin komai na shi ba waye fi ma alheri a abokai to har auren Allah ya fi alheri jama'a kun gane nabi ya ce khairul ashabi mafi alheri a abokai inda Allah ta'ala a gun Allah khairuhum li sahibi wanda ya fi alheri ga abokin shi jama'a kun gane me yi kokari ya zama yamu yamu wallahi muna da alheri da junanmu abokanmu wani ya zo ya ce ma abu hurera ina son mu kulla abota ya ce ba za ka iya ba ka ga abota ba mu sai musa ya ce zai iya ya ce ba sai fa ka ji kai ni ne na ji ni kai ne ya ce wannan ai ba zai iya ya ce kawo mu kulla aka kulla abu hurera ya hangi abu yana da bukata laluwa da ba kuɗi sai ya yi ga aboki ce ce alhamdulillah yana zuwa suke sallama aboki ya ce aboki dan uwa dan uwa shikenan ana gama gaisawa da ya dauki hannu zai zira mai adiyo har ya ji kuɗi sai maza ya rike ci ah, a yaya sai ce ai wani abu ga yace na gani nake so in sai ya ce sai ka ɗiba mun kuɗi sai ya ce a ba mun kulla abota ba ya ce dan mun kulla abota sai ka kwasa mun kuɗi ya ce ai tsaya ka kai ne muka yi da kai sai ka ji kai ni ne na ji ni kai ne to ka ɗauka abu ne ka gani kai kake so kuma ga kuɗi ya ce a a to haka ne mu kwanci dama na ce ba za ku biya ba ka ban mu musa bai mu ne muke iyawa komai nawa naka ne in kai sahabi ne komai naka ina jin nawa ne tunda ni ma abokin ka ne jama'a kun gane duniya fa ba taba ganin mutane irinsu ba kuma wallahi ba za ta ƙara ganin irinsu ba kun gane wallahi duk wani annabi ko manzo da aka taɓa yi duk sahabban shi wallahi ba irin na annabi Muhammadu ba ba Allah ya ce ayyul ladina amanu kunu ansar lahi ba kama qala isa ibn maryam lil hawariyina ay hawariyina sahabban shi ko amma wallahi ba su kai sabon annabi ai bari ku ji ma'aunin shi ne kana jin annaba ko manzanni akwai wanda ya kai annabi to a duk sahabban wani annabi ba kamar na annabi dan ba zai wa annabi ya fi ba a haɗa shi kuma da waɗanda aka ci tun da shi ya fi sai aka kwaso waɗanda suka fi sai aka haɗa shi da su tun suna duniya Allah ya ce ya yarda da su kuma ya ce waɗannan na yarda sun yarda da ni ya ce ya buga stam na tsoron Allah a kan zuciyarsu kuma ya ce waɗannan su ne muminai na hakika ika humul mu'minuna kuma ya ce wa ma baddal tabdila abinda na gaya ma game da su har suka mutu ba canza ba a haka za su zo mu haɗu na yadda da su sun yadda da ni a haka za su zo lahira mu haɗu su ne muminai na gaskiya a haka za su zo mu haɗu jama'a kun gane za su zo mu haɗu da su a lahira na yadda da su sun yadda ne su ne mumine na gaskiya su ne waɗanda na buga kam na tsoron Allah a kan zuciyarsu har suka ba duniya a haka suka bata za su zo kiyama mu haɗu a kan dama ga stam na buga na tsoro na akan zuciyarsu ba zama hun kalmata takawa wa kanu ahqqa biha wa alaha to ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canza ba wanda duk zai ce sun canza to in yana da imani da to shi ya canza dan ba za ka canza daga imanin da kai da abin a imanin da kai akan abin da Allah ya faɗa ba idan ka ce waɗannan sun canza to kai ka canza kuma daga lokacin ka zama tantirin ɗan wuta jama'a kun gane dalla ta badila da kalimatin layi ayi kalmar Allah ba ta canza da haka abota ya su ya su abota su ɗaya ne ka san in an ce a zama irin suwa ne ai ba za a zama yadda yake ba jama'a kun gani amma dai za ka ɗan iya kwatanta wani abu wallahi a duniya ba za ka kare irin su ba tun da kaga kafin su ba taɓa irin su ba da kuma aka yi su ba za a ƙara irin su ba kun ji wannan to amma za a iya samun waɗanda za su ɗan kwatanta irin yadda suka rayu idan ka dai da wuya a ce ya gani amma ka sani sanda izala ta shigo yan uwantaka da abokantaka saboda Allah bullo izala an ɗanga an kwatanta haka an ɗanga wala an kwatanta izala ne daga baya aka zo aka lalace kaga ɗan izala na so cuci ɗan izala wallahi jama'a kun gani amma da ina dan izala ba zai cuce ka ba wallahi duk inda ya ji za a cuce ka zai fasa abin da ke gaban shi zai tsaya akan ba za a cuce ka ba daga ko ina za a tuwa a kai mutum na tasha kawai sai ga wani zai wuce sai aka biya kuɗi sai aka yi sai ce wani aka kama shi ne za mu je wurin sai ya ce mai mota ba ni kuɗi na wala ya fasa tafiya sai ya ce mu je kawai bai fasar me aka yi ba sai ya zo ya tsaya a wurin ba zai yadda ba ya san ɗan izala ba zai cuci wani ba in an kama shi an zalunci shi ba ku za mu yadda ba wallahi sai zo tsaya ainan ainan wala ba za su yadda ba dole sai an saka musu anguwa in lokaci ya ƙure ya ce inda zai je gobe inda sauran lokaci ya tafi dan za a ga dan izala shi ne ma zai cuce ka don kuma yi za a cuce ka zai ba da haɗin kai to ina izala an riga an lalace daga baya illa ma rahima rabbuna amma a ko waɗanda hayyawa haka wala ba za su cuce ka ba kana ɗan uwansu adin sunna ba za su cuce ka ba wala ba za su bari a cuce ka ba ba za a haɗa kai da su a cutar da kai ba lokaci ne za ka ji ana ɗan uwa a addini ya fi ɗan uwa na jini to haka wannan abota tasu aka ce a abokai mafi alheri shine wanda ya fi alheri ga abokinsa da haka ko kai da wani in abokai ne za a gane ka fi shi ko ya fi ka inda ya fi ka ya fi yin alheri gare ka fiye da alherin da kake gare shi kai ma ka sa fi ka a ƙoƙariyar? ba kariya ba ce kawai muna abuta kullum kai sai wayo kun gari amma duk abin da ya taso kai ma kanka kawai sai ka zo ka ce wani eh kaga abin da na siyo mana kawai sai ka ce ina nawan sai ce ina na aika ma gida shikenan kawai sai a ga wannan kawai kan da ya je gida sai ya iske kai ka aiko da shi ya ce eh ni na aiko da shi kawai ba zai gaya wa matan ma don ta san ba shi wancan ya aiko ba kuma shi sanda zai aika zai ce ga yanan babanku ya ce a kai gida kaga tauriya ce babanku ya ce a kai gida ba wanda ya haife su ba tunda aboki na ne ai ma babansu ne yaro da ya je ce mama eh ga baba ya ce a kawo da ga kai ka ko da shi eh, ni na yi ko da shi shi ma tauriya yi inda ni ni ya ba ai malam an fayi musulmi wala <laughs> an yi musulmin arziki amma yanzu to muna dai musulunci kam Allah kuma ya amsa mana Allah ya haɗa mu da su a aljanna rama sosai kuwa mu ma ya kamata mu dan gwada fa mu rike <laughs> ko ba haka ba gaskiya ya kamata mu daure fa jama'a da Allah zai roƙe mu arziki ko wani ba zai shiga ba <laughs> wani ne ya shigo yanzu nan sai wani kawai hangi kawo kudi a jiyoshi sai ya mika hannu da kare rike shi ne wani yake cewa to ai shi bai ma duk karatun ba yanzu ya shigo ko ya ji karatu <laughs> kun gane amma a ce abokinka ne saboda Allah ka sani kuma kuna abotan nan duka saboda Allah kana zaune kawai ce assalamu alaikum warahmatullahi alaikum salam kawai ce haka sai ka ce ma eh, ina za ka je ne za ka yi wani abu kenan sai ce zan yi wani abu zan siya sai ya fito da kuɗin kawai girga ya girga ya girga ya girga idan ya kirga kuma wallahi ba zai ɗauki fiye da bukatarsa ba iya bukatar shi da kuɗin iya haka zai ɗauka ya ɗauki iya bukatar shi kawai sai ya haka sauran sai mayar ma ke to an ɗan ɓari a to in ya taba gaban ajiyu ya ji ba sai ya dan taba na ya taba na sai ya dan daga taba na ajiyu ya taba na ajiyu in ba bai ce to sai dai mu ta addu'a kun gane jama'a fatan da zamu Allah ya dawo mana da wannan tsari a cikin kuma ma zalika Allahi bi aziz Allah zai iya mana ba ku sani ba karkace duka sai mun zama haka amma a cikin Allah zai iya mai da abotan wasu ta zama haka jama'a kun gani to fajja bari ku ji amfanin irin wannan abotar da ranku in kuna haka kai ka san akan ƴaƴanka in ka mutu Allah ba ka bayar da kura ba ba da wata matsala ka mutu ka ba ƴaƴa in dai haka kuke abota saboda Allah ka mutu ba wani damuwa da za ka yi wai za ka ba 'ya'ya kan su ga yawa So, amma yanzu ko kaga an maɗanka murmushi saboda kai ne da ma kun gane in kaga an ba ka barka da sallah to na san na sun zo za ka bayar dan idan ka suka zo na ba su barka da sallah har sallar ta wuce ‘ya'yana sun zo ka gansu kun kuwa je gidan wani ka za ka ke yi kun kuwa haɗu da wani sai ka ji da yara sun dawo gida kun je gidan kowanci zai ce in eh, to me ta bayar jaye dai ta ce mu gaishe ki <laughs> ku gaishe ne eh, ba ta ba ku komai ba eh ba ta ba ku komai ba ‘ya'yan ce zai ka zo ba dubu biyu na ba su ba amma ba ta ba ku komai ba Allah kai mu bari Allah kai mu bari ai zan rama in yaran ta za su sai ci kar kuje gidan wancan tukun ku bari sai yaran ta su kar ku ku maza ku gidan wancan tun ta farko da ta ba ku da ku gaya mu ta ba ku ku rabi ita ta ba zan ƙara wannan kuskuren ba su zo ɗin su gani don ba su ai ita ma yanta za su to da zarar ƴaƴan nata sun yi sammakon zuwa ba a ba su ba to kaga an yi tu kenan idan ko suka yi sammakon zuwa aka ba su sai za ce ai ta ba mu kaza sai ce alhamdulillah da yanta zai ce to kuce yana gaishe ta da Allah to kaga an yi wanwa ku biyan da mutanen ma'ayau aka canza hmm. yi <laughs> eh ana samun wasu ai shi ne muka ce shi gaba ɗaya tsarin Allah ya dawo wannan shi a cikin an wa musulmi ne kun gane ko Allah kuma shi ke juya zuciya har ta zama haka zai iya juya mu gaba ɗaya cire tunani a zuciyar zuciyarmu na za a yi in cuce ka ba wannan tunanin amma kun gane an ka kalli yadda musulmi suke rayuwa a yau ba ma arna a mu ba amma kowa kafa kowa ki ne mai kwashi to irin musulmin da ke rayuwa irin haka su ne kake tunanin Allah zai taimake su su ne kake tunanin matsalar da suke ciki Allah zai fitar da su bayan ya suya su kowa dama yake nema ya cuci dan uwansa kowa ne ma yake ya kwashe ma dan uwan shi kafa yaushe Allah zai shiga lamarin irin waɗannan mutanen yaushe Allah zai taimake su jama'a an gane ba gane ba kenan a <laughs> to na ce an gane a yi shuru ko dai an gane ko ba gane ba dai abin nan dai haka yake mu gyara ce Allah ya ce mu ke mu ya gyara mana ma mu ki gyara ayabin mu da rawayen mu da dabaran kuma in yaban mu da wayan mu da dabaran mu duk yanda kace da wayo wani ya fi ka duk yadda kake dabara wani ya fi ka in ka cuci wani kai ma wani zai cuce ka haka za a yi ta rayuwa fa kan ka cuci su wani to za ka haɗa wani shi kuma ya fi ka ba dai wayo ba ne ba dai dabara ba ce wallahi sai ya cuce ka sai ya cuce ka musulmi ne na gaya muku ɗan sanda kes ya faru aka ce aka je aka yi report suka turo ɗan sanda da zuwa aka yi daidaita ɗan sanda ya ce a yi ya ce in tafi da ku sai ya ce a tunda an daidaita mutane dai aka shi wannan sai ya ciri dubu biyu sai ya bashi musulmi ne ya ba da dubu biyu musulmi ɗan sanda ya karba kun gani yana komawa bibiyo ya ce a aka yi ya ce wallahi a sun riga ma abu ya bai wuce kaza kaza kaza kaza da aka sun daidaita ya ce to an da ya rubuta kadda ko na takarda ka rubuta ta daidaita sai ce ranka ne ba su ba da koko ba ai shi wanda ma kes din shi ya bi kar ka so ka ji wanda ya faɗa mutane ne kawai tun da ni kaɗai ne suka fi karfi shi sa na dawa a haɗa mu da wasu ka haɗa shi da wasu aka je aka taho da wannan a ya ce lallai sai an zo da su ana zuwa kai ne ka ce kaza kaza ya ce wa dpo a a ga da aka daidaita ranka ya dai ganin cewa sai an ɗanyi wani abu dubu goma na bashi sai dpo ya gyatsa na fuska ce nawa ya ce dubu goma sai ce ku je kawai kawai da ya kalle ya ce kai ka je kawo dubu goma ne ya ce ranka ya wallahi ni ba dubu goma ya ce kai ka je kamu dubu goma ya juye duniya shi dpo musulmi ne kai da aka tura musulmi ne ku da aka kawo musulmi ne ya juye duniya ya ce diba ka je kawo dubu goma kamun ka shiga ɗan sanda na riga ka ya fito ya tagumi yanzu shi ina zai samu dubu goma sai ka ce wani ka da Allah nawa ba ka? sai ce wallahi dubu biyu ba to me yasa baka gaya mai ba sai ya ce to ni na ga dubu biyu nawa aka bashi nawa zan dauka ga wannan mutum ya ce ya ce wallahi sharri kawai ya fi ya fi ni ya sharri na karshe wallahi dubu biyu ba amma ka ji ya ce goma bibiyu a ki za a mai bayani kaga musulmi ne ya cuci musulmi an baka ka ce ba a baka ba kai kuma da ka fahimci kai kuma sai kai mai sharri da kai sharri kuma shi sai ya hau wala sai dai kawo dubu goma kuma aka ki bashi ko kwab ya ce tun da ka shirya cuta ko ma ba za a baka ba ka ji ba cuta shi ake tun farko da ya dawo sai ce dubu biyu bayar dvo ko ɗari da dubu da ɗari biyar ya ɗauka ya baka ɗari biyar ai ka samu a kai tun da kai kai kai ka cinye duka kai kaɗai ai shi da asiri ke tonuwa ai karka yadda ka ciki kaɗai in dai ka ce ko haram ce in dai ka ciki kaɗai baka sa wani wallafi ta tashi ba mun karanta ba wata kisa an yi fashi da makami to akwai ɗan ƙarami a ciki da aka zo rabu shi shugaba da ya kasa mafi girma sai ya ɗauka sai ya kalli waɗannan sai ya babba su sai ya ɗauki ɗan kaɗan sai mika a ƙaramin a ya rarraba haka ga su yaran nan tun kafin a ce sai ce wancan babawa zai ɗauka kenan sai shugaba ce ne to waɗannan da aka daidaita fa da karamin can sai aka ce su za su ɗauka kai tun da karami ne kai zaka sai ya maza ya ce to shi yana ganin fa wanda za a ba karamin nan kowaye gaskiya zai iya tona asirinmu amma a kalli magana sai shugaba ya ce kai fa ya damu kai ne ba ya ta ko ni aka ba wallahi ce na tona asirinmu sai shi kuma ce ka yaron nan zai fage tuna mana shi ya kuke ga za a yi aka ce mu bubbuge shi kawai aka shi ce in in balla za a gani na tare muka fito yaro sai ce ko me aka yi min da za a gani tunda ya tare muka yi abin nan to a raba daidai Ta ce tare muka yi wallahi a gaban wani yake gaya min ana hanyar da su da daɗewa 'yan fashi suka tare su suna tare su shugaba na can ana caje mutane kawai sai ɗaya cikin 'yan fashin ya hangi ɗaya ya karɓe agogo da zobe kawai sai maza ya ɓoye ɗayan ashe ya hango shi kawai sai ya rabu da wance ce ka gani ji ba ku gani ɓarawon banza ɓarawon wuce kai shi sa ba a san ana fitowa da kai duk sanda aka fito sai ka san wani abu da ka sata ya ce wallahi suna wurin suna son su dariya amma kuma ga mutane da gudu ya ce wallahi sai ka fito da shi ko mai ka boye shine shugaban ya fita so kawai ce ina abin da ka ɗauka ya ce ka gani shi sa ba ma mu fito da kai watan ko cuta aka shirya a yi gaskiya mana amma za ku yi cuta a cikin cutar kuma sai kun ware wani kun cuce shi kun wai abota ce wa an fita aiki tare ne wannan ana gaya makariyar 'yan najeriya to haka su Riyal 'yan najeriya kajiyar da suke yi yanzu a ofis ɗin aka yi wani sata sai a haka kai kowa ce a bashi kai ka san hanyar nan da aka samu abin nan ba daidai ba ce idan ka ce gaskiya ni ba zan karba ba to sai a gaya mu shugaba na fa zai tona asiri saboda mai ce ya ki karba ranka dai tun da yake karba wallahi zai faɗi ta shi kenan ku da shi ku kawo kawai sai ma zai rubuta mai kweri a kirkiri ƙarya da sharri yanzu shi ƙoƙari yake yi ya fita ma aikin shi ya ci gaba ba magana ya je tona asiri ba an ka yi shirya ma sharri za a kore ka kai yanzu ta kanka kake idan ka je ka tona waccan matsala ai kai ka sun ka kori dama sai za a ce da ya ga za a kore shi ne ya sharri to mu ɗan Najeriya fa haka ake mutum zai gaya maka cewa shi abun nan ba daidai ba ne amma in bai karɓa ba zai samu matsala yanzu ya ji ta rafa kun gane wa kuma yan ƙasa irin waɗannan wai su ne suke tunanin wai Allah ya shiga lamarin mutum nawa ne za ka yi hulɗa da shi bai cuce ka ba a garin nan fa an yi limamin da ya yi na ibin shi waya ya ce da Allah zo mana suna masallaci ni na san shi wallahi na ibin ya zo wurin karfe goma da rabiya ka ba kowa da an tafi aiki da shigowar na'ibi kawai sai ya kulle kofa ya sa zakata ce ya cire kulle ya sa faɗo ya kulle da ya kulle ya ce to ni akwai abin na fahimta ka gani ne liman amma yadda kake yi kana son ka nuna mutane ka iya ƙur'ani to na rantse da Allah ba zai yarda ba ni ne liman ya ce a ah, to ai da ya miƙe kawai sai ka sa mai mai ya dinga duka ihu yake duk unguwa an tafi aiki wani zai wuce kawai a mota ya ji ana ihu cikin da ya tsaya zai buɗe ƙofa ya leƙa ya ga liman ne ke dukan la'i ana yarkwata a kai shi na yan sanda ko bai ɓoye ba ya ce ni kawai na gani zai kwashe min kafa to ji fa yadda ake yi ɗan izala ne shi ma ɗan ɗan izala ne waɗanda ke bin su sallah ɗan izala ne to ka ji kai da za ka ga ana bugun na'ibi ka tuba riga ka shiga sai kun buge wancan ka ce na'ibi ne kai amma buge min na'ibi a ba zan yadda ba kaji annabi ya ce ya ce ko wa ko wa e babul jari salih babun da zai magana akan makoci na gari mai tsallake wa khairul jiran inda Allah a makota mafi alheri cikinsu a gun Allah khairuhum li jirani wanda ya fi yin alheri ga makocinsu mafi alheri a cikin makota in an taru waye a cikinsu ya fi alheri ga makota to ya fi su a Allah kenan Allah kyauta babul jari salih babun da zai magana akan makoci na gari mutumin kirki ka san laraba suna cewa aljaru kablar dari man karanta a cikin littafin arba'una nasiha li islahil buyut a nan a ah, makaranta shi ba? ko Allah bala na ɗauka an taɓa karanta shi arba'una nasiha li islahil buyut kun gane Oh, arba'una sifa min akhlaqir rasul wannan an karanta shi kun manta to kaji ko anan ya kawo aljaru qabla dar aljaru qabla dar duk inda zaka sai ta yi ko fili ko gida ka tsaya ka ga suwaye ke da fegi a wurin mutanen kirki ne e to ka sai fegi a unguwa ko gida ɗan ko kamun siya ka ji ga yadda unguwa ke, wallahi tallahi karka yadda ka siya ko kyauta aka baka sa a kasuwa ka siya ka koma wata unguwa in ba haka ba wallahi sai sun lalata maka mata sai sun lalata maka 'ya'ya wallahi sai sun lalata kai kai kanka aljaru qabla da amma kun gani sai sa wani kamfanin ba da gidaje haya a sama sai suka sa aljaru qabla da form inda za ka karba ka cika na haka duk inda ka cika kake nema sai duk sun bi ina dama ya ɗabi aka yi halinka ɗaya ga kawai gidan haya an zo an aje muku arna masu fita da ɗan tsiraici da 'ya'yanka da matanka kullum suka fito suna ganin su a haɗu yaushe 'ya'yanka da matanka za su kyamaci bayyana da tsiraici sai ga arna idan mutum ya kawo muku su makotaka unguwa a yanda suke a arnan na haka suke shigowa gidan kuɗi ban ruwan rijiya ko ruwan famfo ba wata kara cewa nan gidan musulmi sai ya gabatar dan kwali ka ganta kawai da zani kamun kirji ko ka ganta da gajeren wando ko dan siket idan ma za ta yi wanka ban ɗakin tun da gidan haya ne ya zama an shishiga wala kawai sai da ce maman mama aisha da Allah zan yi wanka ban ɗakin gidan mu kawai sai dai ka shigo ka jima wata arniya na wanka a ban ɗakin gidanka ko ka dawo kawai ka ga arniya tsakar gidanka da matan suna fira ke wannan ba su ce ai kawai mu ce ai su suka kama daki a nan ka zo kawar ta ci ta karya o inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me amfanin makotuka da arni to ko lalataccen musulmi ba a son kai makotuka da shi sai ya tasiri akan ka bare arni Allah ya tsari hadisi na ɗari da sha shida, an nafi ibn abdul haris nafi ɗan abdul haris yana cikin manyan sahabbai masu falala a cikin siya musulun taron da aka yi buɗe makka an gane kuma ya zauna a garin makka al'imamul waƙidi ya ce gaskiya ba sahabi ba ne hadisin shi da yake samuwa daga abu musa daga annabi watan watan hadisin shi wannan ya samo shi ne daga abu musa daga annabi ma an kaji ya jingina annabi ba sahabi ba ne ya zo a muslim wannan nafi din ya taɓa cewa um, ko ƙalili umar innahu ƙari'un likitabillahi alimin bin fara'il ya zo a muslim lallai nafi'u ya ce wa umar wannan ba bawan Allah alaran mani mahaddacin ƙur'ani ne ko masani ne ga ilimin rabon gado ya ce ya samo daga annabi ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam min sa'adatul mar'il muslim yana daga abin da ke nuna arzikin rayuwar musulmi a duniya da lahira min sa'adatul mar'il muslim yana daga abin da ke nuna arzikin rayuwar mutum musulmi ta duniya da ta lahira almaskanul wace ya samu gida mai yalwa ba gida da bai ƙara sama kwata ba yayin sai kaga gida an yi gida ban ɗakin gida a cikin ɗaki ake yinsu kuma so ƙawai ba inda za a yi sai a tsakar ɗaki ake yi kicin kawai a ɗan lungu in ka shigo kawai nan za a yi girki kaga wannan in dai arzikin rayuwa ce a duniya gaskiya an samu matsala to kuma yana daga cikin watan watan kuncin wuri shine ka samu kanka a gidan haya ku ishirin wurin tsugunawa ai ba haya kwara ɗaya kuma kowannen ku yana da 'ya'ya biyar bakwai shida kaga wannan an samu kunci mana an samu matsala sai ga kawai matan mutum tun kan tana cewa tashi tashi kaga gagiyar an kira ni daya saboda ya zai zaga kamun ya gaba kin tsaya fito sai ta je bakin banɗaki ta ɗan tsaya duk wanda ya leko da ya gama tsaye sai ya tunan da wani a ciki ba kowa sai ya gama ya fito da ya zo kawai sai ta kauce sai ta mika mai butar ta koma ɗaki shi shi buta fa za ga a gidan haya irin wannan ake jerawa butoci ake jerawa a bakin ba ko shiga ban ɗaki duk wanda ya zo zai aje buta ya koma ya tsaya wani in yau sai aje koma gefe tsaya ai gidan haya bai ba Allah muna roƙonka duk wanda bai da gidan kansa yake cikin gidan haya ko gidan da ba nashi ba Allah ka da shi kamar da shi nashi na kansa to ya ce daga arzikin rayuwar musulmi a duniya akwai almaskanul wasu mutum ya samu gida mai yalwa ba takura ba ga wasu in zafi ya kama matar sai dai ta fito titi ta sha iska saboda kuncin wuri Allahu akbar wal jaru salih daga arzikin rayuwar duniya akwai kai makotaka da mutumin kirki jama'a kun gani makotaka da mutumin kirki Bana arziki ne a rayuwa kun gani magabata addu'a suke za ka zama gashi annabi yayi wanda take kama da irinta Allahumma inni as'aluka jar as-salih wal mar'atu as-salihah wal walad as-salih wal binti as-salihah wal kaza as-salih wa a'udhu bika min jar as-su'i wa min markabi as-su'i wa min sahibi as-su' wa min mar'ati as-su' wa min walad as-su' wa min binti so komai sai sun roki Allah duk abin da yake mugun abu ne mummunan abu ne Allah ka tsayin da shi Sun ko na gari ne Allah ina roƙonka ka bani yanzu kai baka taɓa roƙon Allah ba Allah ya haɗa ka da makoci na gari jama'a kun gani a nan ko a kabari aka rufe mutumin banza kusa da kai wala ba za ka zauna lafiya ba ko a lahira bare duniya za mu karanta za ku ji wani mai makoci mutumin banza ya je ga annabi annabi ya ce yadda za a yi inda ya hana ka zama lafiya ka kwaso kayan ka duka ka kawo tsakiyar titi a unguwa ka aji wanda ya zo magana ka ce to ya za ka yi gidanka ne amma zama ya gagara saboda makoci wani makwacin sai ya mai haka to kaga mutan da za su gyara amma mutan yanzu hmm, ai da ya shigo kawai sai haka ya ne an dai ba ka ba unguwan nan wallahi ba wallahi ba ka daina ba za ka daina gani ba kuwa shi ba zai gyara ba sai dai kai ka bi mai unguwa na ga makota duk abin da za su yi na cutar da makoci za su yi idan ya ga gare ba unguwar ya sa gidan a kasuwa suke bari a ciya sai ka karya kuɗi sai ce za su yi kuma su biyan kuɗin ka duka ta yadda ba za ka iya siyan wani gidan ba sai dai ka je kama na haya to yana daga arzikin rayuwa Allah ya ba mutum makoci nagari Walmar kabul hane da kuma abin hawa mara gaddama na tsatsan abin kun gani wanda zai zama in za ka hau shi hani'an ka ji hane hani'an mari'a wala ka je lafiya ka dawo lafiya amma ka fita a babur ɗinka ka dibi yadda ce yaran unguwa an tara ana tura ka. idan ka je sai dai ka dawo da turi da an hango ka za ga kama kun yi faɗa Allah a kowane ƙani ne a wurina makoci besfa ce yake da ita akwai ranar da ta wahalar da shi a zauren gidansu take kwana ya fata duk bugun da zai yayi kiyasi sai an taki kanshi an tura shi an tura shi aka je aka zagayo layi da turi na uwa taki tashi hai daga cewa bari ya je canzo fulo yana shiga gida yara suka wasu duk layin ya duk inda zai duba ba wani yaro ya turo bisa ya kawo ta zaune ya kwantar da ita ya fara duba fulogi haka yana dubawa ya sa wanda ya ɗauko ya miƙe ya buga ta ki tashi ya mayar da ita zai ɗan kwakule kwakule kawai sai ga komin kwakula da zai ba za ta shi ba kawai da ya kalle ta kawai sai haka Allah sai fashe da kuka mahaifiyar shi ta fito za ta makaranta kawai sai ta gaya ba kai na ta kuka ta ce na lafiya ya ce maman wani ba lafiya wallahi tallahi wannan esfar wallahi yau na rubuta ita kenan ya fita kawai ta burin siyarwa nawa aka ce dubu hudu ya ce kawai kawo kudin ya ce zan dai baka dubu biyu sati ce wallahi da bakin shi ke gamu ya ce na dubu biyun kawo kawai kun gane yanzu wannan ba jarba ba ne a rayuwa wallahi ya ce kuka yake maman shi ta fito za ta makaranta kawai ta gan sha ya ta zabe sa yana kuka lafiya dai ko ce lafa lafiya ya ce wallahi mamun wani wallahi yau sai na rabu da bai sanar siyar da ita zan yi ta ki tashi kina ya ce ai siyar da ita kawai zan ya je fa ya tura ta zai siyar aka ce dubu hudu kun san ko nawa ya siye ta dubu sha biyar amma aka ce dubu hudu ya ce kawo kawai ya ce to zan dai bada dubu biyu sati mai zuwa zan cika ya ce kawo shi dai ya rabu dai da ita

to da halinka ka da karfe rika wahalar da kai shi sa a yi ba a san a sai jaki mai harbi jaki mai tutu a zamanin da in an zo bayanin na haka ake cewa duk jakin da ka ji mai harbi ne karkaciya don zai karya ka duk jakin da ka ji mai cizo ne karkaciya duk jakin da ka ji mai tutsu ne karkaciya Allah ya kyauta ga sunan iri-iri babul jarisu babun da zai magana akan mugun makoci aljarisu mugun makoci mai cutarwa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala kana min du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam daga addu'ar da annabi ke yawan yi Allahumma inni a'udhu bika min jarisu Allah ka tsare ni da mugun makoci Allah ka tsare ni daga mugun makoci fi daril muqam wasu na cewa daril muqam inda za ku kwanta bayan mutuwa wasu na cewa daril muqam gidan da gidanka ne nan ne mazauninka kun gane ga hotel idan ka je ka kama sai ya zan mugu makoci kama gari na wayar sai ka ba hotel din to amma gidan nan kai ka gina naka ne da kai da ayanka nan kuke zaune sai makoci ya mugun aboki mugun makoci fa inna jarar duniya ya tahawwalu to kaji ko dan watan makocin da za ka rayu da shi a duniya yana iya barin gidan amma idan kai makotaka da mugun mutum a kwanciyar kabari wallahi shi kenan yanzu wani ya fi shekara dubu yana nan kwanci a rami ba kuma wanda aka sa shi kusa da shi mugun makoci ne ina zai bari ka zauna lafiya jama'a kun gane ko na eh eh ce na ce wasu sun ce wurin tabbata sai wasu suka ce a gida na duniya wasu ka ce a can gidan lahira inda za a yi ka a kabari to ya zama mugun mutum ne kusa da kai ai nan ne mukamin nan ne matsayinka, nan ne mazauninka eh san gaske ba zai watan azabtar da shi da za a riƙa yi dalilin kuka da iru kai ba za ka zauna lafiya ba ba na gaya muku ba imun kemiya a zamanin shi idan mutum ya idan mutum dokin shi ya ci leda cikin shi ya murɗe sai sa a kai dokin kusa da kabarin wani kafiri ko mushriki kun gari da an ɗaure shi azabar da ake musu ya yana ihu yayi su ya gudu an ɗaure shi da kyau idan ya ji azaba da ake musu azaba ta azaba na kasu dabbobi Allah sa suna ji kawai sai ciki ya ta sai zawo kawai sai ga ya zawo wannan leda da ciya ji a kwance sai ya fita a guje gudu to yanzu kana musulmi wani boka ne wani mushirki ne wani sai ga makabarta ta ahlus sunna ko kuma kabarta ana haɗa 'yan ɗariƙa wuri guda har masu tsafe-tsafe bokaye da ahlus sunna wuri guda duk wanda mushriki ne a kwantar da shi kusa da kai wallahi ba zai bari kai kwance kabari lahiya ba wallahi ba zai bari ba shi yasa akwai Allah ji kan Khalid Kaftin Manu Allah ya ce masa Allah ya gafarta masa wallahi ya taba gaya mun cewa don Allah in ya rasu malam kar ku bari ya faɗo sama makabartu ya ce a kai nan ni ku san yadda za a yi dan Allah a kai yadda. na fi amince karatu muka yi anan ya ce min na fi amincewa da musulmin da ke can Matsabarta kaza da kai ce kowa ana rufewa ya ce akwai wata rasuwa da aka yi yan shi'a da ganguna masu kari kuma akwai mutanen mu'adu suna da aka rufe da a makabartar wallahi kaftumani ya taba gaya mu shi yasa kun ga da ya rasu ina aka rufe shi dan ba aka yi shi a wasiya ce kai ka mutu makabartar da ake haɗe-haɗe kawai a je a sa ka nan a kwantar da kai kusa da wani mushiriki kun gani to gara ma makotakar duniya saboda shi ana iya kana iya bin nan ka koma shi ne ya ta hawalu din amma can ina za ka can ina za ku koma kuma ba inda za ku koma sai dai kai ta hakuri da wannan bala'i to ku cutar da kai zaman ka kusa da shi Allah ka shiryar da mu ana nuna mana wata lokaci yi ko a sauran hadisi daya ana bi Musa radiyallahu anhu kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce Abu Musa Abu Musa al-Ash'ari mahaifiyarsa ita ce ‘yar wahabu min ok ta musulunta ta rasu a madina aka ce ya zo garin makka kafin hijira ya musulunta an gane ko sannan ya yi hijira ya koma ƙasar habasha shi nan dai ɗan tarihi saboda lokaci ya ƙure za mu karanta hadisin nashi to abu musa ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la taqumu sa'atu ba za a hura kaho duniya ta tashi ba hatta ya katula rajulu jarar har sai ka ga makoci da shi ake shiryawa a kashe makocin shi ko shi ke kashe makocin sama ya irin wannan ne makoci ya sa aikin na makoci to duniya dai na ta ƙumu sa'atu ba yadda Allah zai bar duniya ta tashi hatta ya katular rajulu har sai mutum ya kashe jarahu makocinsa wa akahu wallahi a haɗa kai a kashe ɗan uwan shi da shi ko kuma shi zai kashe ɗan uwan shi kai wa a mutum zai kashe uban shi yanzu ba gashi ba me ba mu ji ba an haɗa kai da makoci ya sa an ka makoci an haɗa kai da makoci ya sa an kaɗa an haɗa kai da ɗan uwa ya sa an kama ɗan uwansa an haɗa kai da ɗan ɗa ya sa an kama uban shi ya sa an kama uban shi akwai wanda wurin miliyan biyu fa sa aka karba na dan uwan shi da ya sa aka kama amma kun san nawa aka ba shi dubu goma dubu goma aka ba shi kuma ta zo ta tonu ta zo kuma ta tonu Allah ya kyauta jama'a za mu tsaya nan karatu sai na gaba fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum